بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب وغافئ الكلم الطيب الفصل الخامس والأربعون الخامس الفصل الخامس والأربعون في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد سمينا أربعين بيار أتشل الوابل الطيب وما zai yi bayan na arba'in da biyar fasali na arba'in da biyar alfasul khamis wal arba'un fasali na arba'in da biyar fi zikiri inda wilada zikirin da ake lokacin haihuwa idan mace za ta haihu to wani zikiri ake son ta yi zikiri ake umarta ta ta yi والذكر المتعلق بالولد sannan kuma da zikirin da ake yi wanda yake ratayuwa da ɗa ɗan da za a haifa waɗanda zikirura ake masa an haife shi yuzkaru malamin qayyim malamin hadisi kwararre ne a cikin ilimin hadisi saboda haka ya ruwaito wannan magana bisirati tamri ليدل على أنه غير صحيح لإنجنتبا يذكر أن فاطمة رضي الله عنها لما دنا ولادتها na na fatima ana ambatawa cewa lokacin da haihuwarta ta kusa amara annabi sallallahu alaihi wasallam umma salamata wa zainab binti jahsh sai aka ce wai manzo Allah su sama ya umarci ummu salama matarsa radiyallahu anha wa zainab binti jahsh da kuma ɗayar matar tasa na na zainab radiyallahu anha binti jahsh an ta'atiya fa taqra'a alaiha ayatul kursiyyi شيء واسس نص كان كما فاطمة رضي الله عنها آية الكرسي وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أزوا شيء آية تهم سنة هدو أتكن سورة الأعراف إلى آخر الآيتين وتعوذاها بالمعوذتين أقتي هزوا قرشي آيون غدادي da ita ayatul kursi da kuma inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard aka ce su karanta mata sannan su yi mata su karanta mata al-mu'awwidatan wato falaki da nasi hmm? wannan riwayar babban malami al-imamu ibnu sunni ya roto a cikin amalin yawmi wal الشيخ محمد ناصر الألباني رحمة الله عليه أتكن سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة يتي موضوع يتي رواية تي وتتكي تكريا رواية تي وتتكي تكريا ونطبة تثبتها أظن ذاك أمرت لهاي هواتي سوني آيات الهم والحزن آيوين داموه domin neman kuɓuta daga cikin wannan damuwa domin duk wanda ya taɓa ganin yadda mace take shiga yanayi a lokacin nakudarta to zai tausaya mata in matar shi ce zai sake rike ta da kyau idan mahaifiyarsa ce zai sake tunanin yadda zai ya kyautata mata to abin da ake su ne addu'o'in alham wal musamman Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a shi ake son mace ta ta ambatawa ce kai Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a hadisi sahihi ya tabbata ba ɗaya ba ba biyu ba akan wannan saboda ayatul hammi wal hazan abin nan adiyatul hammi wal hazan sune ake karanta ba ayat ba adiyatul hammi wal hazan ko azkarul hammi wal hazan sune ake karantawa wanda an yi mana su a baya so daga wannan shine a matakin abin da ya shafi naƙuda idan mace tana naƙuda abin da ake son ta faɗa ce eh. irin su Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal da makamantan irin waɗannan addu'o'in su ne sunna ta tabbatar abin da ake son mace ta yi kenan akwai wata riwayar da ke cewa a rubuta mata ayoyin ƙarshe na suratul ahqaf babban malamin mashik abubakar mahmudu gumi allah ya gafarta masa ya kawo wannan taba'an li sahibai ne. jalaluddin al da kuma jalaluddin suyuti sun faɗa a cikin jalalai ne. malam kuma ya zo ya tabbatar a cikin radul alhan ita ma wannan riwaya ce da bata tabbata ba a rubutu daga ibnu abbas cewa a rubuta a allo a wanki a ba ta ruwan ta sha duk waɗannan ba su tabbata mun gane صدق daga دي تبت شيني tabbata أدعية tarqin adiyatul وما شاء الله kuma sai Allah madaukakin لا فيها ما تغدو haihu وقال أبو رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة أبو رافع يتشي يا جماعة صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي النبي aka يا كرا تلا أكون من kunnan الحسن al ولدته فاطمة بالصلاة fatimatu أذن أي بالصلاة حين هنا ولدته فاطمة شيء تأخير بالصلاة ده حتى من نسمى يا كرا تلا أكون الحسن لن علي رضي الله عنه شبت رسول الله سما وريحانته قال لي لما نزل سما كما جيكا سنفرقو جيكا سنمج نفرقو to aka ce ya kira sallah a sa. akwai malaman da suka tafi akan hassana shi a baya can kamar ibn qayyim a cikin littafin sa sifatul mawlud bi mawlud shi ya tafi akan waɗannan ruwayan sun tabbata mala albani rahmatullahi alaihi ada yana cikin waɗanda suka hassana riwaya amma daga baya yayi hujui yana cikin tarajuat ɗinsa so da kila da yiwuwar ka ga wannan riwaya a cikin sahihul jami'i sari amma kuma idan ka koma wasu daga cikin littafin mala albani rahmatullahi alai to za ka ga inda ya bayani kuma ya bayani cewa ya yi taraju'i ya bayyana a gare shi cewa wannan riwaya ta kiran sallah a kunnen jinjiri ba yadda za a yi ta inganta mun gane mm. so da haka riwaya ce da ifiya sau taka yaro an haife shi ba za a masu kiran sallah a kunna ba wadanda aka mawa allah saka da alkhairi a lokacin ba a sani ba ne mun gane qala tirmidhi hadithun hasanun sahih kun ga imam tirmidhi shi ya rawaito hadisin yana daga cin wanda suka hasana hadisi cewa hadisi ne hasan da yawan malamai wasu sun bi shi akan eh, akan wannan fahimta amma daga baya ta tabbata cewa riwaya ce wacce take bai iya yiwuwa a tattara majmu'u tuqiha a ce ta tabbata a matsayin riwaya hasana ويذكر عن الحسين بن علي قال قال صلى من ولد له مولود sannan ana ambatawa daga al-Husayn dan Ali wato dan uwan al-Hasan din kenan radiyallahu anhu ba ko anhu yace manzal ya ce man wulida lahu mauludun duk wanda aka haifa masa abin haihuwa fa'azzana fi uzunihim yumna yayi masa kiran sallah a kunnansa na dama wa aqama fi uzunihim yusra sannan a kunnansa na hagu kuma ya masa iqama lam tadurruhu ummu sibyan inna ba za ta kama shi ba ita ce ummu sibyan ne eh, inda ba sun ma suna da tasa can eh, ummu sibyan inna kenan ba akwai shan inna ba to wanda riwaya riwaya ce wacce take ita ta wuce ma ba ifi ita ma mau sanadin ta mawdu'i ne an gane a cikin riwayar akwai Marwan ibn Salim al gifari matruki ne shi matruki ne shi Salim Marwan ibn Salim al-Ghifari matrukun wadda riwaya ce wacce take mawdu'a ita ma وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالسبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم نانا عائشة تشي من زن الله سما يا كسن شي يؤتى بالسبيان أكن زو مثلا أنا نيا راجن جراعي أن أنهي فيسو فيدعو لهم بالبركة شي من زن سما بارك الله فيه سامس البركة ويحنكهم sannan kuma annabi sama ya musu tahniki abinda ake ce ma tahniki shine a samu wani abu wanda yake mai zaki annabi sama abin da yafi da shi shine dabino sai a samu dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tattauna idan ya tattauna sai ya lakato da sa mai albarka sai ya sa bakin wannan yaron ya shashafa masa a datashinsa malam ibn qayyim a cikin tuqatul mawdud yace daga cikin fa'idojinsa yana karfafa datashin yaron su zama lokacin da haƙora za su fara fitowa ta dasashin yaran za su fito su zama masu ƙarfi wannan riwaya ce sahihiya hmm. riwaya ce sahihiya ta tabbata tana cikin sahihu muslim tana cikin eh, sunan abi dawud so daga ko daga cewa muslim ma ya isa hadisin malamai sun tattauna a kai an ce uta kana rasu sama uta bi biya to shin ya halatta wani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba a zo mishi da wani yaro shi ma ya mishi haka saboda ana tsammanin a sama albarkacinsa malamai sun kasu gida biyu wasu sun tafi akan halarcin haka cewa babu laifi wani da ake tsammanin mutumin kirki ne limamin anguwa ne shi ko wani babban malami wanda dai ake masa kyakkyawan zaton cewa shi mutumin kirki ne babu laifi a ɗauko ‘ya'ya a kawo su domin su a musu irin wannan malamai na farko kenan suke ce tun da manzon lasu sama ana masa kuma babu wani dalili da ya nuna cewa kai tsaye khususiyar manzon Allah su sanama ce suke ganin babu laifi a malamai kashi na biyu sai suka ce a'a tun daga manzon Allah sama ba a sake jin labarin an kama sayyidina Abubakar wani yaro ya masa da'alahu bil barakati wa hannaka haka Umar haka usmanu haka ali ba a yi ba a samu ba ya kafi idan idan baba baya nan ya wakilta mutum ya ce masa ya ce ya maɗan shi an haife shi suka ce babu laifi a yi wannan ikhtilafi ne mai sauki wanda ka ɗauka ba za a ce kai abin zargi ba ne ko kayi laifi in ka ɗauki fahimta waɗancan malaman ga a ake nazarar tasu ba inda suka fuskanta su kuma waɗannan su ma ga abin da suka gina maganar su akai so daga ikhtilafi ne sha'ir eh sabani ne da zai iya zama an karbe shi an ka wancan babu rigima an ka dauki wancan ma magana babu wata rigima a ciki domin kan raba nasi bane yazo ya ce bayan manzon sama kan wani yayi sannan nasi bai zo kuma ya ce bayan manzon sama a ci gaba da yi ba to duk wanda ka dauka ba laifi bane in ga an maka haihuwa kana ma wani malami ko wani limami kyakkyawan zato kada za ka ɗauki ɗan ka ce a je a masa a nema masa a masa addu'a sannan a yi masa wannan tahnikin to ba laifi ba ne in ko ba ka yi ba shi ma ba laifi ba ne sannan kuma a koyar da mata su riƙa yi domin wani zubin mata su suke jawo wannan mata bani idan miji baya nan mace ta haihu ta da dabinanta ana yi ta gama komai lafiyar ta lau in a asibiti ne an ba ta izinin ta ci gaba da cin abinci shikenan sai ta ɗauko dabinan ta a miƙa mata jaririn ta za ta ba shi nono shikenan sai ta masa tahniki ta masa addu'a shikenan an kuma ta ba a ce sai namiji dole zai yi ba a ce sai baba zai yi ba dole ba na sun ce sai baba zai yi dole in ya halasta ka ɗauki fahimtar da ke cewa ya halasta a je a kai ma wani to ina uwar shi kaga uwar shi ai tafi wancan da za a je a kai kusanci da shi ko to shine wannan wallahu alam so da haka abin da ake shine addu'a da albarka neman albarka da isti'aza isti'aza qur'ani ya tabbatar da ita eh. wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim masa isti'aza أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة kuma ما كما ci gaba da masa har lokacin da zai tasa ya girma ya zama zai iya yin addu'o'i da kansa shi kenan sai a daina mishi a bashi umarni ya da kansa mun gane to abu uku kenan akwai at-ta'awuz akwai addu'a bil barka sannan kuma akwai at-tahmid abubuwa guda uku da ake ma jinjiri duk waɗannan suna ɗaya daga cikin tarbiyatu ma qabla al kamar yadda malaman tarbiyya suke suna cin abubuwan da ake ma yaro tun abin da tarbiyatu ma ba'da tarbiyyar da ake mutum bayan an an haife shi to daga nan ake farawa eh addu'a ta alkhairi albarka abinda ake nufi da da albarka kamar yadda muka sani albarakatu ziyadatu abin nan sabatu alkhairi ilahi ala shay'i wa ziyadatu alkhairin Allah ya tabbata akan wani abu kuma ya ta daɗuwa shi na ke ce mishi albarakatu وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يتشي للي من زال سما يا كسن بعد أمرني بتسمية المولود يوم سابعه da a sa ma yaro suna ranar bakwai ranar bakwai za a sa masa suna wa wad'il sannan kuma a kawo masa da kazanta al'aza nan ana nufin ana nufin gashi wannan gashin da ya zo da shi a masa aski malamai sun kasu gida biyu akai wasu suna ganin mace ba za a mata aski ba da ita asali dama ba a mata aski malaman malikiya da yawa fahimta su kenan a wannan zamanin cikin wanda ya tafi akan wannan fahimta akwai Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa eh, bin Minhajul Basir ya tafi akan cewa mace ba sai an mata sannan wasu kuma suka ce a duka aka yayi mauludi aka ce ya yashmalu dhakar wal unsa sannan wasu sukan faɗi fa'idojin yin askin daga cikin manzon sama da ya ce azami azan ta shi to wannan azar akan ba da labari a ce ko ba a yi askin ba sai ya zube da kanshi to wasu yake zube wasu kuma bai zube ba so daga tun da manzon sun ce a yi sai a yi sannan wal aqi sannan kuma a masa aqiqa a yanka a yi masa yanka a yanka masa abin nan kun ga waɗannan kuma abubuwa guda uku a tasmiya wadda al aski kenan alhalku kenan sannan kuma sai al'aqu ko al'aqiqa sai masa yanka wannan na ƙarshen yanzu ana sakaci da shi wasu suna ɗauka ba wajibi ba ne saboda ka yaro sai a haife shi wani sai ka ga ya haifi ‘ya'ya ashirin goma ba ko goma ko sha biyar ko ashirin bai yanka masa rago a wannan zamanin namu ba daidai ba wajibi ne yanka ma yaro abin haihuwa a cikin abin da ya waje ba mutum ya tanada a lokacin da ya fahimci mata shi tana da ciki akwai rako wannan dai duk za a yi bayanan su tunda za mu fara karanta littafin sukwatin mawdud kan mu da daɗin a nan da madaukakin sarki ya kara mana fahimta sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi